بسم الله والسلام مسلما كثيرا bayan haka tsaikon karatu da muka samu na kwanaki biyu shekarun jiya da jiya shekarun jiya dai gajiya ce ta sa ban samu zuwa ba gaskiya alhamdulillah to kuma a shi daidai lokacin shi kuma malam isa ba shirin lafiya muna da mitin da za mu yi shekarun jiya din ban gan shi a wurin mitin din ba ɗaya nan na biyu kuma na buga wai shi ta shiga ba a ɗauka ba na uku abokin shi ya buga wayan shi ta shiga ba a ɗauka ba ɗaya kenan sannan da yamma a tafsirin dare kamar yadda ban samu zuwa ba shi ma bai samu zuwa ba kullum da kyau haka ga mun cewar bai samu zuwa ba har da yawa ya yana yake cakko na buga mana isa ne dan shi ma bai zo ba to cikin dare wajen sha ɗaya da rabi haka na dare sai na tuna a'a mana isa bai zo ba kuma muna da mita a shekarun jiya ban ga mana isa ba sai na sake buga lambobinsa ta shiga ba ɗauki wayar ba ka fahimci wannan da kyau ko sai na buga lambar ahmad shi wannan kenan barikin sale na buga lambar ba ta shiga ba don dama na so in buga na buga na yan barikin sale ne dan a daidai lokacin in tashe wasu in ci su je su jiyo labarinsa tunda mai ke faruwa to hakan da bai samu ba sai jiya da asuba na tashi yara guda biyu cikin ɗalibansa suka ce ai shekaran jiya na bai ji daɗi ba ne ya ce musu har harawa ma ya yi kuma ya ce yana da karfin jikin da zai iya zuwa karatu a jiya ɗin na ce aha ba jiki da jini ya huta ina ba ta mafi kuma alhamdulillah gashi nan dai ya zo marsisi kamar bai abin nan ba Allah ta ta'ala sanya albarka to ni kuma yau wannan da aka kawai sai sanya kama ni wallahi kawai sanya kama ne sanyi sosai ya sai gidi dan ya ji gargarar kafin eh ba ba sanyi wannan kawai na ji sanyi kamar na rashin lafiya dan bayan karfe biyar na yamma din nan bacci na kwanta a wannan lokaci da awa ɗaya da wani abu ya sannan kuma yanzu mutum ya tsare mu haka dan da yana ta ba ko bukan karatun namu sai kuma wani mutum ya tsare mu asali dai kun ji tsaikon karatun kenan insha Allah ta'ala to yau ma ina jin za ta shiga cikin ranakun hutu kenan tunda ban ji garau sosai ba gaskiya daidai lokacin da ya kamata a sake duba tafsiri din sannan kuma gashi mun ja lokaci sosai da sosai muna fata ubangiji subhanahu wataala ya bamu ladaniya kuma ya amfanar da mu da abin da muka karanta da kuma muke karanta wannan wata na ramadan wata ne mai tara albarka gaskiya kada mutum yi wasa da shi musamman yanzu an shiga goma ta biyu kenan yanzu kwana kaɗan zaka ji ana saura in gane ko kowannen mu ya san a ramadan ɗin da suka wuce da na bara da bara waccan da waccan waccan ya san ya gajiya abinda da nake nufi da ya gajiya shi karan kanshi ya san akwai abin da ya kamata yi amin bai yi ba kama na abin da ya shafi karatu alkur'ani mai girma abin da ya shafi sadar da zumunci abin da ya shafi taimaka ma wanda zai taimakawa abin da ya shafi halarta karatutuka abin da ya shafi sallolin tarawihi a shan kenan abin da ya shafi sallolin tahajjudi abin da ya shafi kaza shi karan kanshi ya san a planet din shi ya so a ce yayi kaza amma hakan bai yi na san ɗaiɗayan cikin wanda ba shi da wannan to kuma gashi Allah madaukakin sarki ya sake dawo mana da wannan ramadan din to kada mutum ya bari wannan dama ta wuce tunda wannan ɗin da yake a ciki shine kake da fata kan shi shi ɗin ma bai kare ba saboda ka ubangiji subhanahu wataala kada ya san waɗanda rayuwarsu za ta kai ma har zuwa ƙarshen wannan ramadan din alhamdulillah da kai kaga farkon sa daga kar mutum yi wasa da shi a dukkanin ayyukan alkhairi kar mutum yi wasa da shi da abin da shi shafi karatun qur'ani kada mutum ya sabu da shi wasa da abin da ya shafi sauraron wa'azuzzuka da tafsirai da faɗakarwa da kuma aiki da su wani ne yake waɗansu abubuwan samun su a wajen ramadana yana da wahala ka fahimci wannan da ke ko samun wa'azuzzuka da tafsirai da ake a yanzu cikin wata ramadana yana da wahala malaman suna nan masu zan baƙin tsanan masu amma da wuya ga wajen ramadana an samu irin wannan dama da wuya kun wannan da ke kuma za ka ga malamin da kuka ganshi ya zai muku wata guda a gari yana muka tafsiri to sai ga in ramadan ya wuce wata goma sha ɗayan nan da ƙyar ya samu yi sobi biyu ko sau uku ya sake dawowa nan ya zai muku lacca ta awa ɗaya kar mutum ya wasa da shi kuma da aiki da shi zakar ilimi shi ne aiki da shi shine shi ne kuma faɗakarwarsa kuma ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi itikafin wannan goma ta biyu da ya yi itikafin ta yana dab da fita ma'ana ashirin ga watan ramadan yana yi sai ya mafarkin aka nuna mashi cewar ledar ledar kadar yana goma ƙarshe ne sai ce to duk wanda ya yi itikafi da shi a wannan goma to a saɓi zuwa goma ta ƙarshe domin a daɗa jajircewa wurin ibada saboda ka mu da ladubba na watan ramadan mafi girman ibada shine wacce aka yi ta domin Allah sawan karatun qur'ani kai sawa'un tahajjud kai sawa'un kai ka karanta kai aka karantawa kowannen su yana cikin ibada shekul islam bin taimiyya ya faɗa cikin alusaitu suwara yake cewa neman ilimi na addini neman ilimi mai amfani da ilimin da karantar da shi yana cikin manya-manyan ayyuka na alkhairi kuma ayyuka ne na da'awa saboda haka a duk lokacin da ka ji kana zuwa karatu to ka ji kai ma wani bangare ne na masu isa da sakon ubangiji subhanahu wataala mafi girman shi kuma shine wanda aka yi domin Allah subhanahu wataala akwai wani abu da yakan yawan maimaituwa daga bakin mutane musamman a 'yan kwanakin nan yawan cewa ya ibada akwai wanda ya taba jin haka eh sosai ko me kuke ganin shi bai tabbata ba a mahanga ta magabata bai tabbata ba a mahanga ta magabata ba a rawaito daga salaf suna tambayar su ya ibada ba wace ibada kai ma Allah hadda za a tambaye ka ya ita na ma dan kasuwa za a ce ya kasuwa eh manomi a ce ya aiki ka lura da ke ko yaniya wata abu ce ta al'ada malam bahaushe yaniya ya bako wannan wanda yake kadaituwa zuwa ga azumi amma lafazin ya ibada har wajen azumi ana fara haka ko sai gaisa da mutum ya ce maka ya ibada ko kuma a cikin gwako wanda bai taba jin ta ba sai a cikin ramadan hau a wajen ramadan za ka ji mutum yana ma gaisuwa kuma magana ta fi yaduwa ne cikin waɗanda suke ƙoƙarin kwatanta sunna mun bai ci wannan da kyau ko saboda ka wannan babu ita a kundin sunna a tambayi mutum ya ibada babu ita eh a ai alaka ce ta zo shi da ma azumi na makana ji azumi yau ka ji ya baka wahala yau ka ji daɗin shi ne ka ce me a da ya zai mana tahariri ne inda ka gane cewar bata ruwaito daga ba ruwaito daga magabata ba wannan abu ne mai sauki kuma ga lura wannan lafazin ya ibada din nan dududu ban yi tsamanin a nan mena yi karfi da ya kai shekara goma ba abin da zai baka abin cewar ya kamata a taka mai birki akwai wasu abubuwan da ya kamata a taka musu birki wannan na daga ciki daya na biyu lafazin sallama da ake a sallah a juya bai ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah bai ɗaya kun gane bai ɗaya bayan liman ya yi sai gaba ɗaya ma musu kaɗa ɓangaren dama assalamu alaikum wa rahmatullah sannan su koma ɓangaren hau da murya daya wannan ba a rawaito daga magabata ba kuna ji da ke ko idan liman ya yi za ka yi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah in taka ta yi daidai da lokacin da wani ishi kenan a manyan zamanin an kai bai daya an dawo bai daya a zalami usar an salaf ka sai a kiyaye sosai da sosai kuma na sha maimaita na sami irin wannan dama na ka ce yana daga cikin manya-manyan bambance-bambancen halin suna da suke ba kan tafarkin suna ba su za su yi wasu suna kuskure wasu suna cewa ba daidai ba ne ko ba ka yake ba domin a tantance kuma wanda aka wanda yake aka ce ba daidai bane yana fata ne daga lokacin a ce ya bari sabanin ɗaya hannun su kuma abin ba haka bane sai mutum ya kuma yayi da'awar kare abin saboda waɗannan abubuwa za ka gansu abubuwa ne da yake suna yaduwa kuma ya kamata a abin na magana a kansu lafazin ya ibada ya hatsanatu sosai a waya mutum ya bugu ko ima tambaya ko ya ibada ku gaza da mutum ya ibada kada abin da koma kasuwanci kasuwanci har ya zama na mutum ya shiga cikin wa hibbuna ahmadu bima lam yaf'al mutum yana so a gode mishi akan abin da bai yi ba ya ce ya ibada ya kashe dare yana bacci kuma su suka fi yawa ko ma dai ba haka bane ina son ku gane hadisi na muka karanta a farkon farkon kitabu tauhid na ce muka karanta ana da afan muka karanta umuman ba wai mun yi sharhin kitabun tauhid ba inda ko sha'afa ba lokacin da tauraro ya fado sai ɗaya daga cikin magabata ya ce waye ga tauraron nan da ya fado cikin dare sai ɗaya daga cikinsu ya ce na gan shi ko amma a lokacin ba ina kiyamun lili ba ne idan kada yi tsammanin tun da cikin dare ne watakila yana cikin kiyamun lili ko karatun ƙur'ani ko su ibada so da tsabagen tsantseni tsantsini sai ce ba ibada yake yi ba kawai dai kunama ce ta harbe shi sai ce mai kai sai ce na yi rukuya sai ce wa ya sa ka kai ko kuma ta dufe yau wai ce wasu kai ya ce kaza kaza kaza kaza bai mai ala kyautan kunama ta harbe shi ba abin da ya aikata ne yake nema mai dalili don abin na addini ne sadaka sai mu kiyaye sosai da sosai wa alaikum salam wata da taurari da muke kallon shi shi ba shi yana yake wai su dai suna nan haka kai da ana iya zuwa wai rana ce ta gare ta can sama ina ganin akwai maganganun da ya kamata in muka zo suratu ar-rahman da da faɗin Allah ta'ala abin nan ya ma'ashar jini wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan kowa in ya ɗebo bayanan shi da wani ke ganin ya san qur'ani a zamanance da wani ke ganin waye duk nan ake magana kai amma cewar taurari ba a sama suke ba ko wata ba a sama yake ba rana ce a can sama wannan ya ci karo da abin da Allah ta'ala ya faɗa ya ce wala kada zayyana a duniya bi masabiha wa ja'alna rujuman lishayatin kuma yace alam taro an kaifa khalaqa a sab'a samawatin tibaqa waj'al qamara fihinna nuran waj'al ash-shamsa siraja gane saboda haka batun zuwa duniyar wata ko duniyar taurari wannan abin ƙarya ne mun sha maimaita ko muna nan akan haka muhammad al-amin shankitu yayi bayani mai gamsa a cikin surat al-hijr a tafsirin sana adwa'ul bayan fi idah al-qur'an bil qur'an kun fahimci wannan da ke kun na'am ya ce tunda mun yi maganar ya ibada gaisuwar da ake yin ta wata ta ya keɓanci azumi kamar ya azumi ya kishirwa ya niyya ya bako a shi ya bako ana yi ɗaya biyu uku ne ga wata ramadan <laughs> ya zo ɗan gari shi kenan ya ce ya bako na farko dai ya kishirwa ruwa musulmi ne ba kishirwa suke yi ba ya eh, ba wannan da ke kishirwa sai dai wanda ya samu wa kanshi kishirwa dan kishirwa ba ba lada ba zunubi idan aka ce ta ta na ka buƙaci ruwa baka sha ba ka gane ko ba lada ba zunubi sai an gan meye ya sa baka sha din ba baka samu ba ne kenan ka samu za ka sha a gane ko ya azumi ya kaza ya kawai dai yadda wannan ba ba na ganin tana tasiri sosai kamar yadda lafazin ya ibada wanda yake lafazi ne umuman lafazin ya azumi lafazi ne khusus kun gane ko wanda ce khusus da yake banci azumi kadai lafazin ya ibada kuma na yi mana maganar ana yin shi tun kafin watan ramadan haka kawai sai mutum ya tambaye ka ya ibada in a dawafi ne sai ya ce ma ya ibada a maka kenan ana dawafi ana safa da marwa ya ce maka ya ibada wannan kwata ba a rawaito ta daga magabata sana irin waɗannan abubuwa ba abinda da zai nuna maka duba ga har gaisuwar sallah da ake yi ka duba sai daga malamai suka kokarin rawaito ya magabata suke yi gaisuwar sallah ta kabal Allah nawa wa minkum da ake magana ga gani ke ga ba a rawaito gaisuwar sabuwar shekara da suke yi ba balle har a wa mutum happy islamic calendar hamid new year islamic calendar wannan duk ba a rawaito daga magabata kun fahimci wannan da ke ko so gaisuwar sabuwar shekara ya sani na ba a rawaito da ta daga magabata ko dai mutum iya nan abin da aka rawaito daga magabata dai mutum ya karatun ta na tsohon shekarar da ya wuce abin da i da kuma wannan shekarar da za ta zo mai zai shirya shi kenan kawai a gani wanda ke da kwalla ake ajiyewa da rubutu a dinga kofar fada a zo a dinga shan ruwa wannan shekarar ko wakon wanda ya taba gani wannan <laughs> amma ina da faɗa mana ku duba yadda da'awar suna take tasiri cikin kankanin lokaci za ka waɗannan abubuwan fa an share su kawai babu inda suka rage sai can kusa da bola eh eh can kusa da bola ya kan inda za a tura din nan shi ne kawai ya rage amma za ga an kakkaɓe su duk wanda ya sa irin waɗannan al'adu da waye da waye a ƙasar hausa irin su 'yan kwafe gere irin su masa da wasa da wuciji da har yanzu akwai ba wai na yi musu hanyar yanzu ba amma za ga ya ragu sosai da sosai suka ne da ake na ƙauye wa'azin sati daban wa'azin wata daban karantarwa daban mumbarori daban wayoyi abin nan turkul itisalati da'awiyya da ake da su za ka ga suna sun isar da saƙonni sosai da sosai a gani saboda haka za ka irin waɗannan abubuwa sun yi tasiri sosai da sosai ana fata mun fahimci wannan da ke ko to duk wani ɓangare da kamar da muke a karan suratu muhammad duk wani ɓangare na da'awa ana bukatar sa kuma waɗanda suka rike wannan ɓangaren ko da kai baka rike wannan ɓangaren ba kai musu fata alkhairi muke musu fatan Allah ta'ala ya karfafe su tunda in wannan ya rike nan wannan ya rike nan wannan ya rike nan sai ga an cimma abu guda dama kyakkyawar manufar ita ce kakkaɓa shirka a bayan ƙasa da shirka da bid'a a kakkaɓe su a bayan ƙasa ba wai buri ɗaya ake matsafi ba a'a mu ba buri da muke matsafi ko ba ka ba shi ake cewa ba ita to ba buri ɗaya ake matsafi <laughs> a kai ina kuma ba ɗaya suke tsafi ba ka tambaye da sarkin ruwa da babule suna haɗuwa a su haɗuwa yi <laughs> shi mu wani kullum gaisuwa da yake mai kiyamul ne sai ka ce kai bawan Allah ai na ka samu gaisuwa da kiyamul ne ina fata kun yi magana da soyayya za a ce sai ku ga mun ba amsa ta ba eh ko ba ka ba to a yanzu ya kamata mu create hanyoyi ba ni ne kawai zan kawo magana kuma an halale ba ai tun da na famu abun nan satar amsa haka na ce galibin gaisuwar tafi da waɗanda suke da awa sunna ake ƙoƙarin kamanta sunna to tun da haka ne zai yi sauƙin mu'amala kullum da ke kushi kuma kullum wani zama sai ya tambaye shi ya ƙiyamun ne wai sai. shi kullum kuma tun farko don ba a gobara akan akan ya ibada ba ne shi yasa abin yake ta nasuwa yanzu wata gina aka kai ta goma kashi ya ce ma ya tafi yadda ya dai a kasuwa ya ce ma ya tahajjud to ba haka ake yi ba raka a yi a kula sosai da sosai lafuza da za a amfani da su kada mutum ya ya wuce gona da iri ya yi abin da ba a sanya shi ba duk wani abin da zai taba ma mutum ikhlasi ko ya taba maka ko ya taba ma wani ka kau kai ko da ka ji wani ko da ka ji wani yana kwano Allah ya sa murya ka take murya shi ta gare ka me gobe da safe ka ce kai ai je na je ka kana kwami ka roƙa mashi ubangiji muwafaka tsakaninka da shi Allah ta'ala ya ji kan malam Jafar ya ramshe shi ya yi karatu ya karatu aka caji sai ce aka ce Allah ya kiyaye ka irin wannan addu'a ta jaji kenan yace duk wanda ya kasance zai mana addu'a yi mana tsakanin shi da ubangiji shikenan kun fahimci maganar amma a yi karatu a yi kabbara Allah ya tsare ka Allah ya kiyaye ka maganin magabta a yi mai addu'a tsakanin ka da ubangiji ya shi kuma yana faɗin wannan magana shi kenan duk malamai na sunna da wannan ka sani da wannan ba ka sani ba da wanda kake lizumta karatu shi da wanda baka karatun karatunsa muddin kasan sunna yake kokarin rayarwa so yake yi wa bid'a dukan kazar kurku kamar addu'ar alkhairi ina ta nan gano wannan da kyau amma ba wai addu'a a lokacin da ya caja ka ba wannan wata atifa ce amma yi addu'a ka da ubangiji a sujada a cikin dare a duk inda ka samu dama na yin addu'a ka yi ta ka da shi bai san kai mai ba ina fata mafi ci wannan wannan nafi tsara ko da wani ka je yana karatu ka je yana kaza ka roƙa min muwafaka ka ce Allah ya sa ba wannan naka ya Allah don kai yake kuma Allah ka karɓa mishi kai mai addu'o'i kai mai addu'o'i ba da safe ka zo ka same ka ce kai abun nan an ba fita ko ah, me suke kira gangaran kagu gwani ba sai ka zuga shi ya rikita ya rusa abin da ya yi da daddare ɗin kai mai ka yi addu'a ka da ubangiji za ka tambaya ne nan wani musawa duk wanda ya tarawi zai iya tahajjud wani ya sa tambayoyin nan sun fi matsantuwa ne nan wuraren yau ko an rawaito muku imam ahmad bin hanbal ya kasance yana raka'a hamsin E, imam ahalus sunna wal jama'a kun fahimci wannan da kyau ko eh ka je ka duba maganganun magabata maganganun na ce magabata ina nufa wanda duniya ta shaida musu da ilimi ta shaida iliminsu ta amince su malamai ne ba su yi magana akan cewar wai akwai aksar ɗin kiyamun laili ba a ce akasar ɗinta raka a goma sha ɗaya ko akasar ɗinta raka a goma sha uku ina jin mun yi wannan magana ba su ɗaya su biyu ba ko a cikin darasin iziya mun yi ta na nan ba na babu sallolin da suke mustahabbai ko ko annawafil mun yi ta ina ba ta mun gane wannan da kyau hadisi aisha radiyallahu anha da yake cewa a ramadan ko wajen ramadan annabi tsere da amince Allah su tabbata a gare shi bai taba karawa akan raka'a goma sha ɗaya ba duk malamai sun ce wannan baya nuna cewa raka'a goma sha ɗaya ake ina ce malamai kuna nufin kamar su kenan eh an rawaito shekul salabir taimiya yana ganin wannan wannan hadithin baya nuna cewa iya raka'a goma sha ɗaya ake abul abbas ahmad bin abdul halim ibn taimiya al-harrani ad-dimashqi mun bai wannan da ke ko duk gaba ɗayansu cewa suke yi yin irin na manzan Allah shi ya fi ina son kuma gane fiƙihun da ake magana yin irin na manzan Allah shi ya fi ita na Aisha wai ya ta faɗa mana yadda yake yi ai ba iyana ta tsaya ba kullum da ke ko ta ce yana yin raka'a hudu kai kan ma ka yi tambaya ya kyawun waɗannan raka'o'i hudu suke sannan ya sake yin hudu kaga kenan ba rakoyi ba na na na irfaki baya wa sai lada kun bayyance wannan da kyau ko ɗaya kenan na sha faɗa mana hadisin abdullahi bin umar ko abdullahi bin mas'ud da ya samu manzo Allah sallama yana qiyamul layli sai ya bi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ya bi shi a lokacin manzo Allah yana bakara so ya karanta suratul bakara yaga an yi an yi an yi da mazala bai ruku'i ba an yi an yi mazala bai ruku'i ba yace yana sa tsammanin in ya kai aya ta 100 ne zai ruku'i musallam ya kai aya ta 100 bai bai abin nan ba ya ci gaba kuna ji da ke ko ya ce to yana ganin in ya kai ta kaza ne ya kai ta kaza ya ce to ina ganin da in ya kammala ne da zai abin nan to rage muku magana ya ce a musallam sai da ya karanta bakara da nisa'i da ali imran Eh? to zai ka ce a raka'a biyu kun gane ko to a irin wannan yanayin sallar na ka tsawaita ta hakikanin abin da ke irin yadda manzon sallama ya tsawaita to babu shakka akan in ka tsaya a akan raka'a goma sha ɗaya ko raka'a goma sha uku kafa kowa daidai da sunna babu shakka akan wannan saboda ta adadin rakawai adadin nawa su irin nawa na manzan sallama ta adadin nawa ta adadin yadda isu kayan irin na manzan Allah sallallahu ta'ala da wasallam to amma idan ka lokaci raka'a goma sha ɗaya kawai za ka yi daga alamtara kai ba zuwa nasi ta adadin rakawai kayan irin na manzan Allah sallallahu ta adadin kafiya ka irin nashi misali idan ya zama na a wancan raka'a kiyamun lailin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da shafa'i da wuturi a raka goma sha ɗayan da duka ko raka goma sha ukun duka annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana yin su ne a awa biyu misali lura da ke ko yana yin su a awa biyu ne kuma ya biyo karatun daga sama kai sai baka haddace ba sai ya zama daga alamtar kai ba zuwa nasi kai amma sai ka yi su a awa biyu mana sai ka kai daga kai fa zuwa nasi sai ka kai kana tsaye kenan sannan ka sake maimaituwa ka sake maimaituwa sai ka irin kafa kama kama nan irin kafa talatin din nan sannan sai ke ruku'i sai ka sake dawa sai ka sake kafa talatin mana daga kai fa zuwa min jannatu nas kafa ɗaya kenan sai ka sake sai zama na iya wannan kayi raka a goma sha ɗaya ko sha uku a awa biyu cicci to lalle ilalla naka ba za a taba hada iya hada shi da wani i sama da haka ba kun fahimci wannan da kyau ko eh yawa ta adadin adadin rakoyi irin haka adadin kafiya amma rasulun ba zai yi raka'a goma sha ɗaya ko raka'a goma sha uku a awa biyu kai ka zo ka yi su a goma sha biyar kun gano wannan da kyau ko ka ce kuma wannan shine sunna kai ma ka san kai da kanka ko kuma kai karanta ba karanta maka aka yi ba ko kuma wanda kake gani ya karanta maka bai gama kafashi tafin kafashi bai nitse ba a cikin ilimi balle a ce ko ilimin ya kawo mai ma'alwala haka idan sau so da yana bukata a tantance abubuwa ɗaya kenan na biyu kuma waɗannan maganganun ba suna zuwa a ramadan ne ita kuma cewa ta yi a ramadana da wajen ramadana kullum waɗannan maganganun suna zuwa a ramadan ne za a yi taharawi a yi tahajjud duk suna zuwa a ramadan ne sai aka ɗauka kamar a wajen ramadan su waɗannan ba a yi wani ma da ƙyar yake shi ido wutura kun bai ci magana ta da kyau yanzu wannan magana sai ramadan ya wuce a bana ramadan aiki idan kuma ramadan ya dawo sai ga an sake tambayar malam za a yi tarawih da tahajjud kuma ci magana ta da kyau ko alhalin kuma ta shi ta yi gaba ɗaya a ramadan ɗin da wajen ramadan ƙa'ida ita ce sawa'un kana da fahimtar za a yi raka a talabin nan za a ƙara a kan tarawihi ko ba za a ƙara ba a kan tarawihi idan kana limamin masallaci abin da yake ya zama tabbas a kanka shine ka tsaya ka bai wa mutane tarawihin su cikakke kar ka kuskura ka ce za ka yi isha ka wuce gida wai za ka dawo ka yi tahajjudi sai zamana ka rasa wa mutane wannan alkhairi sai zamana da yawa cikin mutane shi bai yi tarawihin ba ba baka wuce yi ba kuma bai dawo ya yi yayi tahajjudin ba to amma idan kuna limamai in ku biyu ne to dole ku lura da maslaha ta mutane ku wuce ku bai wa mutane sallar su dan ka tsaya ne fa za ka yi wani zai tsaye inda za ka wuce mutane da ya wuce za su sannan da yawa akwai waɗanda suke cewa su ba za su yi tarawihi ba hajjur za su yi sai da zama kuma ba su yi tarawihi ba ba su yi hajjur din ba mai ci wannan da ke ku idan lokacin tahajjud ya yi sai ya ga da zara yana da sallar isha ka ga gaba ɗaya an dare an wuce a aishi hajjur zai yi sai kuma ka ji shi lu babu tarawihi babu ɗin din da ka dole mutum ya zama ya zama mai basira mai hangen nesa wanda zai samu a kanshi alkhairi duniya da lahira nan alkusar nan ba zai sake ba eh. yake cewa tambaya kan wutiri shi rufi so ɗaya ake yi duk mutumin da ya tabbatar da zai taye cikin dare yi eh, na fila to kada yi wutiri ku lura da jumla da na fara duk wanda ya tabbatar zai tashi cikin dare yi eh, na fila to in ya gama tarawihi sai ya jinkirtar da wutarinsa sai ya je ya kammala na filfilinsa na dare sai ya rufe shi da wutiri to tambayar ana ita ce ya gama yanke tsammanin cewar ba zai tayi cikin dare ba saboda haka sai ya wuce shi ta farkon dare sai kuma cikin dare ya tashi ina filfili ba zai sake wuturi ba saboda la ni fi laila ba a wuturi biyu a dan ya sake wuturi to an hada wancan wuturin da wannan wuturin sun zama shafa'i kun gane ko ba ga yana ga cikin dalilin da yasa suka ce sallar magariba ko da ka ta kai kadai ba ka ga an tsere jami'i ba za ka sake ba saboda an ka sake ta ta hada ma magariba fi ta zama shafa'i magariba ita ce witirin sallolin farillai tsoron galwarin sallolin farillai duk shafa'i ne a su bara ka biyu a tsarin la'asar ne shara ka hudu ita ce su wuluran ce daga cikin abin da ya sama da wani kusa a maganar ta yi ya eh Eh. na yi magana ta hiya? ban yi magana ta hiya a ta eh. ba eh. ka karasa ta hiyar sai ka cikakke ta hiyar akalla ta farko sai ka yi sai ka sallama saboda haka sai mu kiyaye sosai da sosai duk wani abin da zai iya kawo ibada da muke gabatarwa ga ubangiji tangarda dole ne a karkaɗe mashi kura kuma kuma a yi karatun ta nutsu sosai da sosai nam mm, mm, mm. ba dai wani malami ya bai ba kuma zai zama jita-jita ce a'a da ka ce kara da tambaya kawai sai ke faɗi tambaya ka ita tambaya ka eh

idan kai masallacin jima'a ana hujuma eh. ne ce ma wani ya shi aka ce an wani yana da cin shi eh aka ce ya yi nan wani faru na magana kamar amma wani abu da ba da aka ce da kuma ba shi kai sun shi para o abin da yake nufi nawa a nawa za ka yi wutiri ina zuwa idan ka yi a biyu kun da kyau shafi'i kenan sai ka zauna sai ka yi sallama in gano da kyau ko sai ka miƙe ka kawo a ɗaya wannan raka ɗaya ita ce wutiri an gano wannan idan ka yi a biyu ka zauna kai sallama sai ka miƙe ka kawo raka uku a jere babu zama bayan raka biyu balle haka tahiya ka gane shi ma wuturi ne haka ya ce maka ko ya ce za ka zauna ke tahiya a to ya zama magariba kenan lura da kyau ta zama magariba kenan a gane ko dare ya dan jaya haka za ka ne Usman. Uh-huh. ya ake mutum bai azhar ba har a lokacin la'asar yake a wata lura ce tafiya ba lura ba ce <laughs> abinda malamai suka lissafa lura sun lissafa su sun ce kamar bacci kamar mantuwa kamar yanke jinin al'ada kamar mafarki ku tuna wa mana mun yi da ku a iziya eh su ma saboda haka da aka ce larura sai da shari'a ta lissafa abin da suke larura abinci wannan da ke ko?

to bai kamata kai ka koma ba kenan ba za ka koma gefe kai na fila ba kun gano wannan idan liman yana farilla to ba za ka koma gefe kai na fila ba amma yanzu liman na fila yake in ka koma gefe kai yi farilla ka ba ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك sai na tura ta can ta waya ba ce samu na da wuya kuma samu na da wuya ya yi malai sun gani wani malar Mm-hmm.